muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da mana jagora ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata sakamakon shirye-shirye da muka yi alkawari muka ce za mu rika kawo muku na rahotannin tilawa tv insha Allahu rabbi waɗannan rahotanni sun samu kuma za mu ci gaba da nuna muku abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma domin ya zama izina gare ka gare ki gare ni ba wai tonan asiri ba ne ko fallasa a ana ɗauka ne a nuna ma mutane domin su kiyaye da kuma haɗarin da ke cikin ɗaukar abin da ba naka ba ko cin amana ko abin da ya kama da haka wakilinmu ya shiga ya gano mana kuma wasu abubuwa da suke faruwa musamman a cikin garin kaduna na ɓata gari wanda suka ƙi mallakar zuciyarsu ko hankalinsu ko kansu domin sun ki wadatuwa da zuciyarsu da abin da Allah ya basu sun fi ganin sai sun je sun ɗauki abin wani sannan za su iya wadatuwa a kuma dubunsu ta cika wanda har ɗaya daga cikinsu ya rasa rayukansu ku biyo mu domin ganin wannan rahoto sai ka tsaya kai alƙalanci kai nazari da kwakwalwarka domin ka gyara kanka kai matashi da kai biki ku biyo mu To zuciya takan ɗiban wasu matasa da suke aikata abubuwa na marasa kyau wanda za a ga zuciyarsu ta riga ta mutu sai dai ka ga cewa suna ɗoke-ɗoke da kuma sace-sace da fashi. A dai daren ranar talata ɗin ne da misalin karfe biyu na dare aka yi wani atabu da 'yan fashi da al'umman unguwar sunusi nan PRP da ke karamar hukumar Kaduna ta gudu a jihar Kaduna don ko sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin ɗan fashin da suka yi a wannan gurin. To ko da jin wannan labarin ne fa kuwa da misalin karfe biyar da rabi rabi na asuba mun fa isa wannan unguwar inda muka ga wannan gawa akan titi a ajiye mun samu zantawa ga wasu wanda suka bayyana mana abin da ya faru a cikin wannan daren da kuma irin kalubale da suke fuskanta a wannan unguwar dama uh, wayannan bata gari mutane da suka dame mu kwana biyu wannan abu dama ya dame mu ya harzika mu mun yi mun yi mun kai kara police station mun kai kara police station sama da watanni wannan abubuwa ba wani abu da aka mana to yau cikin ikon Allah Allah ya sa mun samu wani yanzu so ni ce abin da ya fi ban mamaki shine jami'an tsaro kwata-kwata bai kai kilomita ba tsakanin mu da su an gaya musu ga nan a cikin gidajenmu amma suka ki su zo akai akai akai suka ki su zo akalla sai da zai dauki sama da awa daya sannan shine suka samu suka zo bayan yancan ɓata gari sun gudu kuma mu wannan ɓata gari mun gansu saboda ba mu da wani abu bindiga ko wani abu da za mu iya cewa bari mu fito mu yaƙe su a shirye suka zo ana ma bin su wani na harbi dama su su balla shaguna su balla gidaje haka suke yi suna zuwa wasu za ka ga abin nasu jefi jefi ne wasu su zo daga sha ɗaya wasu su zo mana sha biyu wasu su zo karfe biyu har na uku har na hudu ma akwai abin nasu kamar group group group ne a shirye muke yanzu tsab muna jiran su a shirye muke yanzu wato dai tun cikin wannan dai satin da ya wuce muna cikin zillimi saboda barayi da suke yawan shigo mana sun shigo satin da ya wuce sun shiga kusan gida sha biyar to ranar alhamis muka zauna mitin da manyan unguwa daga baya kuma aka yanke shawarar to za a san dabarun da za a yi a kara jama'a daga wannan abin haka gayyato wani kwamanda na kajis na unguwar sunus to ranar alhamis mun fita da daddare ana ruwa muna patrol mun gansu kashi-kashi in suka gama sai su gudu to yau ma sai muka fito patrol din nan mun fito mun sai muka ga mutum takwas da makamai a hannunsu da bindiga da su gatari da sauransu to san gama a mota kuma mun musu full light mun yi kansu da karfi da makamai to wanda muke tare da shi na ce tsaya a nan muka kira sauran wanda muke patrol din da su suka tsaya akan kwana-kwana muka tsaya muna jiran yadda za a yi muka fitowansu har shi kwamandan na kadibis din ya zo muka shiga gidan muka yi harbe-harbe sai suka yi sauri suka tsallaka ta baya to sai su wanda muka sa su jira a sauran layukan su ma suka bi su nan suka zo suka fada wani gidan yarbawa kusan dan gidan dan inno mutum biyar da ya tsallaka baya to ana wannan artabin muna bin su da mota da jama'a ana iyon barawo sai kuma ga wasu sun bullo su kuma da wurin bakin ruwa sun fasa ma wani gida sun je ma sun ma musu kwace shi ma wannan ɗaya da bindiga a hannun shi daga tari wannan ma kan mun kusan bige shi sannan ya juya kawo mana sara da mota sai muka kauce daga nan ya shiga wani gida ya gudu daga bisani kuma gidan da wannan mutum hudun suka shiga allah ya taimake mu muka sa aka zagaye gidajen gidajen na da yawa ana shiga ana duddubawa sai allah ya sa aka ga daya shine jama'a su kai masa dan banzan duka da sare-sare saboda shi ma da makami da kyarma aka shiga wurin shi saboda yadda yake kawo duka da makami nan aka kashe shi da matasa sun hatsala suka kashe shi har dai aka bayan sallah asuba ma an ce an sake ganin ɗaya muna ta zagayawa a cikin gidan mu ganshi amma ba mu samu mun ganshi a wuraren gidajen ya shi wanda aka kashe yana ina yana nan sun ja shi sun kai shi daidai express na kasan su gauru an kira yan sanda tun a lokacin dama kaga wuraren misalin karfe biyu muka fara artabun nan da su na dare dama tun wurin sha biyu zuwa sha da rabi mun ga alamun su yadda suke shigowa ta wuraren bakin ruwa su sa kaya turikwata a jikinsu ka ga mutum biyu da leda ka ɗauka kamar matafiya ne amma makamai ne a hannunsu har yanzu ka ga karfe takwas saura babu wanda ya zo dan da jami'an tsaro sun zo da wuri ma ina ga da ba su kashe shi ba saboda ana ta dukan shi to sarkin yawa ya fi sarkin karfi kowa ya hasala daga wanda an fasa mai gida sai wanda an zo an yanke dan uwan shi kwanakin baya haffi a suka yi mota mata a nan kasar layi. mai magana da yawun hukumar 'yan sa kai wato 'yan kagis ya bayyana mana irin kokari da jami'an ɗaransu suka yi a wannan lokaci na dare sai dai duk irin kokarin da suka yi ga al'umma kan su ɗauki doka a hannunsu ya ce fa abin ya fi ƙarfinsu a zanta da muka yi da shi a sunana zelani ake musa ni ne piyaro na kaduna state business service a supervisor ɗinmu suleiman buba ya kira ya ce jiya bisa misalin wurin karfe ɗaya na wani zuwa biyu suna patrol da suka saba da yan anguwa sai suka ji motsin mutane to dama yawanci an saba shiga balle lokacin ruwan nan ana ɗauke-ɗauke so da suka fara bi sai suka ga alaman barayi ne suka shigo angon da makamai da adduna har da bindigo so da suka fara bi shi ne masu anguwa suka fito sai aka fara bin wayannan mutanen to a the point in b ne 'yan anguwa suka fara fitowa don sai fara jin motsi har da harbi suka fara jin motsi to da yawan unguwa suka fara bi sai suka ci nasara suka kama daya to jami'anmu na cadvis sun yi sun yi sun yi a basu wannan ma'aikacin samun su yi handle ma polis makasan yanayin mutanen anguwa shine suka dauki law a hannunsu suka dauki doka a hannunsu suka asalin kai ga wanda aka kama nan allahira eh din gaskiya kaga irin wannan abin daga an gani an kama ya kamata a mika wa jami'an tsaro ne polis na wanda za su gudanar da bincike ne kamata a ce an ɗauki doka a hannu ba mu kuma 'yan kadbis ɗin nan ya kamata 'yan unguwa su dinga ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari don saboda ba da haɗin kai shine zai ƙara kawo nasarori da za a dinga samu in ka ga shi rai a ce mutum ya rasa ran shi ba karama abu bane ko ma wani laifi yi ba hurumi ka bane a ce za a kashe ɗan adam ko ka ɗauki ran ɗan adam so muna bukata ne gaskiya masu unguwa su dinga ba mu haɗin kai saboda mu gudanar da aikin yadda ya dace sun shigo sata ne don kaga daga eyewitnesses da ke anguwa tunda kuma ba 'yan kadbi sun bane ke patrol kawai 'yan unguwa na fitowa suna ba su gudumawa suna taimaka musu suna dan zagaya balle saboda rashin abin hawa so 'yan anguwa na taimakawa su kaga 'yan eh, anguwan nan su ne suke asalin taimaka mai kadis eh sun fito da makamai sun fito idan ka ji bayani na na farko sun fito da asalin bindigu da karafuna sun fito da guntun wando ma suka sa da idan ka duba gawan ma za ga da guntun wando a jikin shi amma daɗin da ba a ji ba ne ya kamata da wannan bawan allah da aka kama da an mika ma jami'an tsaro ne ko kuma da 'yan unguwa sun ba mu haɗin kai sun ba mu shi to amma a yanzu a ƙarshe kun sanar da jami'an tsaron 'yan sanda domin ɗaukar wannan gawa suna ma wurin yanzu haka da muke magana da kai jami'an tsaro na unguwar sanusi division sun riga sun kama hanyar wannan wurin suna nan bypass wurin asfala ga wannan yadda ga wannan kan titi san to za su ɗauki gawan su je kuma su fara bincike jami'an ɗaren 'yan sanda sun samu zuwa wannan gurin inda suka ɗauki wannan gawa suka wuce da shi to akan ce dai gani ga wane ya isa wane doron allah da fatan matasanmu za su guji abubuwa na marasa kyau ƙarshen watan kenan abubakar halidu mafa wannan kenan yanzu kyakkyawan ƙarshe da allah subhanahu wata'ala yake cewa da kuma maza allah ke cewa ku roƙon allah ya muku kyakkyawan karshe. yanzu wannan karshen shi bai kuke tunanin zai yaya kuke tunanin zai hadda ubangijinsa Allah ubangiji ya kara kiyaye mu Allah ya shiryar da matasan mu ku tashi ko bola ce ka je ka kwasa wallahi ya fi maka ka je ka ɗauki kayan wani ya zama to shine sanadiyar rayuwarka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya ba mu lafiya da zama lafiya kana mata da subscribe da sharing da comment ku biyo mu domin ganin wasu sababbin rahotannin masu